الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan jumada asaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin juhudu shekar biyu bin hadi al-madkhali fi muharabatul gulu fi wanda ɗalibinsa fadilatu sheik falih bin a ya tattaro dangane da ainihin fatawowin sheik rabi bin hadi al-madkhali da ainihin guluwi a yau za mu tashi shafi na 25 daga tsakiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على أن شدة هؤلاء ليست هي الشدة التي يتصورها الجهلة yauwa shi shek rabi bin hadi almadakali fadilatu shek ya nuna mana cewa asali ga da'awa salafiya shine allin asali ga da'awa salafiya lausasawa amma ana yin tsanani inda ya kama a yi tsanani an gani kuma ya yi maganganu akan irin tsanance-tsanancen nan na samarin da suke tasowa suna da'awa salafiya amma karatu bai ishe su ba an gani wannan ku? ko nan kuma sai ya yi magana akan cewa akwai akwai cewa ahal Birai suna siffanta ahal sunna da cewa suna da tsanani suna yin haka ne don su kore mutane daga gaskiya an gane suna so su kore mutane daga gaskiya sai ce ahal sunna suna da tsanani amma kuma duk da haka yace ana samu cikin musulmai cikin malaman musulmai wanda aka siffanta shi da tsanani a gane kuma malaman sunna suna siffanta za su ce malam wani yana da zafi A gane wannan ko a to wannan dai ana faruwa to shi ne ke cewa ba amma a kan cewa ba ala anna ta haula laysar fi shidda laysar hiya shidda allati yatasawwaru hal jahala cewa tsanantawan waɗannan malaman sunnan da ake cewa suna da tsanani ba wai irin tsananin nan ba wanda jahilai ke surantawa إذ هؤلاء معدودون من العلم الأقلاء من العلماء الأقلاء domin lalle wa'annan ana lissafa su daga cikin malamai masu hankali malamai ne masu hankali kuma suna tsananta ma yan bid'a almutahallina bil akhlaq al aliya wanda sun siffantu da ɗabi'u madaukaka wa kanu yastakhdimuna shidda fi mawdi'iha eh wa'annan malaman da ake cewa suna da tsanani sun kasance suna aiwatar da tsanani a inda ya dace a gani suna yin zafi inda ya dace su yi zafi su yi laushi inda ya dace su yi laushi wannan zafi din ba wai asali ba ne ga rayuwarsu da kuma da'awansu a gani yanzu mu ɗauki fadilatu sheikh rabiu bin hadi al-madkhali ai da ga da yawa wasu daga cikin masu da'awansu sunna ma suna cewa yana da zafi sannan yan bid'a ma suna cewa yana da zafi an gane wannan ko to wannan zafin da aka faɗa kafin ka yanke hukunci ga wannan malamin cewa yana da zafi ko ba shi da shi to kaga shawarar da ake ba ɗalibi kada ka saurari maganan wasu mutane daga waje idan ka ji malamin sunna ya ce shekarabi yana da zafi sai ce wani irin zafi ne malam ka gaya mana irin zafin don mu sani an fahimci wannan aiki kaga al'allama nasiru dinin albani ainihin suna tattaunawa da wani saurayi wani saurayi ke tambayan al'allama nasiru dinin albani dangane da shekarabi cewa nasiru dinin albani ya ce fi jami'i kutubihi shidda cewa a cikin dukkan littattafan shekarabi akwai tsanani ya ce fa dukkan littattafan shekarabi kaga wannan magana na nasiru dinin albani duk da malamin sunna ne malamin hadisi ne malamin salafiya ne sai yake dukkan littattafan shagarbi akwai tsanani shi zai yi haka haka ba zai yi ba mu mun sani a cikin littattafan shagarbi da yawa akwai littattafan da ya yi maganganu masu laushi yanzu kamar wayannan littattafan yanzu da muke karantawa da wayannan fatowowin za a ce duk maganar da muke karanta wannan zafi ne a nan wajen za mu ɗauka albani ya yi daidai ko ya yi kuskure Nasiruddin Albani da yake fi jami'i kutubihi shidda za mu ce gaskiya ba musallama ba duk malam Nasiruddin Albani babban malami ne to wannan magana da ya faɗa za mu sa ta akan ma'auni na na sunna idan malamin salafiya ya faɗi magana shin muna sallamawa ne kai tsaye ko muna mai da shi ne zuwa ga ka'ida muna mai da shi zuwa ga ka'ida ko wa makkalafa a al-a'imma aw ghayruhum فمرجعه marji'uhu الكتاب alkitabi فما قام به ma qama bihi ما qubila eh? idan malaman suka yi sabani wannan ya ce shekarabi yana da tsanani wannan ya ce ba shi da tsanani to za a mayar da al'amarin ne zuwa ga littafin Allah da sunna abinda dalili ya tsayu akan shi za a amsa an gane to yanzu akwai dalilin da ya tsayi cewa dukkan littattafan shekara biyu akwai shidda Shi kana da wannan dalili yanzu wannan wannan wayannan da muke karantawa ba fatowoyi bane daga cikin littattafan rabi ya nuna dukkan maganganun shi tsanani ne kaga ba haka bane kenan wannan magana na albani abu ne wanda za a sake dubawa Allah ya masa rahama an gano wannan ko to saboda haka nan wajen da aka ce din nan shekara bi dukkan maganganun shi masu tsanani ne sai muka fahimci akwai wasu maganganun su masu laushi akwai maganganun sa da yake yin nasihohi yake kokarin kaza kaza da sauransu sannan wuraren da ake cewa ma yana da tsanani muna kalubalantar ɗaliban ilimi da kuma su kansu wayannan mutane masu cewa shekarbi yana da tsanani wani irin tsanani tsanani wajen kariya ga sunna ko tsanani wanda ya wuce gona da iri idan tsanani ne wanda ya wuce gona da iri a kawo mana a littafin shi kaza littafin shi kaza littafin shi kaza ga inda ya yi tsanani wanda ya wuce gona da iri a nan wajen sai mu auna sai mu duba ai muna da hankali sannan kuma daidai gwargwado mun ɗan yi karatu masha Allah an gano wannan ko to sai mu auna shin da gaske ne ya yi tsanani tsananin da ya wuce gona da iri ko kuma a'a wasu daga cikin su farfaganda ne na siyasa kamar yadda muke gani ga wasu da yawa daga cikin malamai wanda suke da'awan sun je jami'a islamiyya sun yi kaza za su ce ai mun yi karatu a jami'a islamiyya mun san shekara biyu mun san kaza amma kuma suna faɗi maganganu saɓanin ɗabi'ar shekara biyu ibn hadi almadakali saboda haka irin wannan shine maganan da shi shekara biyu ke faɗa a gani saboda haka duk mutumin da in ban da nasiruddin albani nasiruddin albani shine ya ce fi jami'u kutubi shidda kuma da ya faɗi wannan magana wani saurayi na ta masa tambaya to akar makalla ina so ka dan kawo min dan misalai na shidda din albani yace na ce ma fi jami'i kutubi shidda A gane saurayin ya matsa albani ya matsa albani ka zan dai nasiru dai albani yanda yake in kuna munakasha da shi zai kawo ma dalili har sai ya yi kasa da kai amma kuma wannan saurayi ya tattauna da nasiru din nasiru din bai iya kawo mishi hujja ba nasiruddin bai iya kawo dalili akan cewa fi kutu bai shidda ba kaga wannan me zai nuna mana zai iya yiwuwa wa iyaz billah zai iya dabi'a na dan adam shi ma nasiruddin kila zai iya yiwuwa kila shi ma ya dan ji wani ya faɗa sai shi ma ya da wannan abun misali dan da yana da dalili zai ce wato ai littattafan da ka wallafa tunda wasu littattafai na shekarabi yana ba nasiruddin albani ya sa hannu kuma Nasiruddin Albani yana kyakkyawan yabo ga littattafan Shekarbi Nasiruddin Albani a cikin littattafansa da yawa yana cewa ba mu san Shekarbi ya saba ma aƙida da manhajin da muke kira zuwa gare ta ba ya sha ta wannan magana kuma Nasiruddin Albani a wurare da yawa ya kira Shekarbi hamilu Liwa jar wa Tadir fi hadha al ya ce shine mai ɗauke da tuta na jar wa a wannan zamani an gani kuma yace mutanen da ke masa raddi ba sa masa raddi da ilimi yace ilimi yana tare da wannan malami to daga cikin wanda shi ma kaga yanzu ya ce fi jami'i kutubi shidda ai raddi ya masa. to yanzu raddin yayi ne akan ilimi tunda ya ce allazina yarudduna alayhi la yarudduna alayhi bi ilmin abadan wal ilmu ma'ahu inda suke raddi gare shi ba sa raddi a gare shi da ilimi har abada ilimi yana tare da shi to kaga anan wajen zamu dauka wato Sheikh Nasiruddin Albani yayi ishtihadi yayi kuskure Allah ta'ala ya gafarta maza ba za mu dogara da wannan mu ce to aikin da ya faɗa kawai za mu rufe ido mai tabin shi ba tare da ka'ida ba shi ne cewa ala anna shiddata haula laysa yi shidda allati yatasawwaruha al-jahala lalle tsananin wa'annan malamai na salafiya wanda ake cewa suna da tsanani ba wai tsanani bane wanda jahilai ke surantawa is haula imadudu na mina ma domin wa'annan wanda ake siffarta su da tsananin ana lissafa su daga cikin malamai al'ukala masu hankali almutahallina bil akhlaq aliya wanda suke ababen siffantawa da ɗabi'u maɗaukaka wa kanu yastaqdimuna shidda fi mawdi'iha to sun kasance suna aiwatar da tsanani a inda ya dace fi mawdi'iha al munasib wa laysa asalan fi hayatihim kulli wannan tsanani ba wai asali ba ne ga rayuwarsu da kuma da'awansu kun ji wannan walaisat asalan fi hayatihim wa da'awatihim kanu yastaqdimuna shidda fi mawdi'iha al-munasib sun kasance suna aiwatar da tsanani a wurin da ya dace wannan tsanani walaisat asalan fi hayatihim wa da'awatihim ba wai shine asali a cikin rayuwarsu da da'awansu ba Na. shiddatuhum ala ahli sunnah kama ya tsaluhul an ba'adul murahiqin eh, kafin nan wajen misali manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin da'awansa wani lokaci manzo Allah baya yin zabi wani lokaci yakan yi zabi amma asalin da'awan manzo Allah laushi fa ma rahmatan min Allah fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan galizal qalb lam faddu min hawlik to Allah ta'ala da yace wa manzo Allah fa bima rahmatin min Allah linta lahum kaga manzo Allah yana bin sahabbai a hankali amma lokacin da Usama ya kashe wani mutum wanda ya ce la ilaha illallah manzo Allah ya kyale shi bai manzo Allah ya mishi manzo Allah ya mishi tsanani ya mishi zafi har sai da Usama ya yi burin ma da ma bai musulunta a lokacin ba saboda manzo Allah ya gaya masa magana mai zafi sosai a hu, ba da ma kana la ilaha illallah ya Usama kaifa kaifa taf'alu bi ilaha illallah idza ja'a yawm al-qiyamah annabi yayi tsafi sosai usama sai da yayi nadama da ma bai musulunta a wannan lokacin ba sannan ga ainihin usama da ya har yau lokacin da aka kashe wannan a lokacin da wata mata ta yi sata wanda ta fito daga babban gida manzan Allah ya ce a yanke mata hannu sai ainihin mutane suna ta cewa gaskiya bai dace a yanke mata hannu ba ta fito a babban gida ya za a yanke mata hannu a to gaskiya ya kamata a je a gaya wa manzo Allah ba irin ta ake wa hannu ba aka je aka yi to yanzu wane ne zai iya yin tsaurin ido ya dimfari manzo Allah ya gaya mai wannan magana aka ce babu wanda zai iya yin wannan tsaurin ido sai ainihin wa sai Usama shi dai wannan Usama din Allahu an aka je aka samu Usama aka ce mai gashi gashi wacce ta yi sata kuma gaskiya annabi ya ce a yanke mata hannu ta fito a babban gida irin ta bai dace a yanke mata hannu ba kaza kaza kaza to an ga cewa babu wanda ya cancanta ya je ya yi ma annabi magana sai kai domin kai masoyin annabi ne kuma dan masoyinsa sa anan wajen usama ya je ya jaraba usama ya je ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah wannan mata da ta yi sata gaskiya ta fito a babban gida muna ganin bai dace a yanke mata hannu ba dan take manzo Allah ya canza manzo Allah ya masa zafi manzo Allah bai sassauta masa ba an gani a tashfa fi mai min Allah ya usama shin zaka yi beli zaka yi ceto a cikin haddi daga cikin haddojin Allah bayan an riga an zartar da hukunci sai annabi bai cewa bayan annabi ya masa zabi yace inna ma halaka man kana qablakum ko inna ma ahlaka man kana qablakum annahu kana idza saraka fihi sharif tarakuhu wa idza taraka fi yimul wadi aqamu alayhi al-hadd wa idza taraka fi yimul wadi aqamu alayhi al-hadd wa mullah law anna fatima bint muhammadin sarakat laqad afiyadaha yace abin da ya halaka da wanda suka zo gabaninku sun kasance idan mutum mai daraja yayi sata sai su kyale shi idan mutum kaskantacce yayi sata talaka sai su tsaye mai haddi ce na rantse da Allah da a ce Fa'ima. diyar Muhammad za ka yi sata wallahi da na yake mata hannu kaga manzon Allah yakan yi zafi inda ya dace ya zafi yakan yi laushi inda ya dace ya laushi ina ba gane wannan saboda haka irin wayannan malamai da ake cewa suna zafi ga yan biri'a. zuruf shike hukunta haka wannan zafin ba wai shi bane asali a cikin rayuwarsu da kuma da'awansu a gane kuma wannan tsanani walaisa shidda walaisa shiddatuhum ala ahli sunna tsananin su ba wai kan ahli sunna bane kama ya al anma ma ba'dul murahiqin kamar wanda sashen yan bana bakwai sashen yan bana bakwai ke aikatawa al-mashbuhin al-mashbuhin an gane ko rikitattu yan bana bakwai wanda suke rikitattu rudattu misali ina ba gane yadda suke aikatawa kaga wannan magana da babban malami ya faɗa shekarbi kaga ya ce murahikin almasbuhin murahikin almasbuhin ko kaga me za mu fahimta kan wayannan mu auna mu duba abin da ke faruwa ga wayannan samari da muke tare da su a Najeriya yanzu wanda suke da fikira na mai na haddadiya za ga wani saurayi shekara 20 da wani abu shekara 18 shekara kaza amma kuma ya zama to mushtahidi ina ba gane saurayi wanda yanzu ya fara tatata a cikin ilimi wallahi mafi yawan mutanen nan da suke wannan jarwa tazil din fataccen jarwa zai irin nasu wallahi mafi yawa daga cikin yara ne kanana wani ma ko auren fara ba bai yi ba wallahi wani shekarar sha takwas wani shekarar shi ma sha shida wani shekarar su ishirin a cikinsu babu wanda ya daɗe yana gurzan karatu a wajen malamai amma sun zamanto wai su ne a imma wanda suke so a dogara da su akan jarwa ta'dil ina ba gani wato tsananin su ya kare kan ahlus sunna wal jama'a ina ba gani wannan tsananin su ya kare akan irin su Sheikh Jafar tsananin su ya kare akan irin su Sheikh Albani Nasiruddin Albani a Sheikh Albani kai marigayi Allah ya gafarta musu tsananin su ya kare akan irin su Dr. Ahmad Biyu ke ina ba gani Dr. Ahmad Biyu ke wanda ya wajen shekara arba'in tun daga arba'una hadis ya fara yana karanta da hadisi yana ma hadisin annabi hidima shekara arba'in ya sauke hahu sita ya yi raddi ga sufaye ya yi raddi ga 'yan hawari ya yi raddi ga kaza ina ba gane wannan daidai gwargwado ya yi ƙoƙarinsa wajen rahayar da sunna a garin kano tun mutumin da ya san da a wannan bawan allah ya san ya yi ƙoƙari babu wanda baya kuskure a gari wannan malami ya yi kuskure a cikin wasu sashen abubuwa na amin ya da wannan ya ba maulidi kariya a inda bai dace ya bata kariya ba maulidi bid'a ne maulidi bid'a ne bai dace a ce ya kare maulidi ba misali to ire iren wayannan kurakurai ana samun su wajen manya manya malamai zarata shekul islam ibn taymiya duk da kariyar shi ga sunna da kaza ai bai kubuta da kurakurai ba haka nan ɗalibinsa duk da kariyarsa ga sunna da hidiman da suke yi da sauransu su ma sun yi kurakurai wani malami ne ya rayu a duniya nan wanda ba shi da kurakurai to sai a zo a ce misali dan dr amur bin ce yayi wannan kurakurai sai a zo a jingina shi zuwa ga kungiyar ikhwanul muslimin me ya hada dr amur biyu ce da ikhwanul muslimin kai wani ma ya ce bai taɓa yin sunna ba to bai taɓa yin sunna ba me yake yi dama ce tun da ya rayu gaba ɗaya ɗan bidiya ne shi duk wannan hadisin da yake karantawa yana raddi ga yan biri'a, yana tabbatar da sunna duk gaba ɗaya zaka ce ainihin gaba ɗaya dan bid'a ne shi kaga wannan akwai mamaki wallahi wani saurayi ya ce yayi mamaki yayi farin ciki da mutuwar dan bid'a yaro karami bai san irin irin gumurzun da wannan bawon Allah ya yi a Kano wanda a Kano fa sai da yan bid'a suka sa aka fitar da shi daga Kano ɗan bidiya suka ce ɗan gane ne ga ɗan gane ya zo Kano zai dame su suka fitar da shi sai da aka tafi da shi Nijar saboda raddin da yake ba sufayi da raddin da yake ma yan bidiya yana raddin bidiyan su ina ba gane akwai sanda yana kariya ga hadisin manzon Allah bana mantawa Allah ya ji kanza sai yake magana kan akan tafsiri na ina ganin tafsiri na wani tafsiri ne yake cewa akwai daga cikin tafsir na da muke da su wanda yake cewa ainihin mazhaba da yake cewa ainihin wato duk mutumin da ya zamanto ya hadis hadisin da ya saba ma mazhaba to wannan hadisin zai iya kai mutum zuwa kafirci wai dole kowane hadisi sai ya dace da mazhaba a gane ko Amr Bamba Allah ya ji kansa yayi raddin wannan al'amari ina ganin yan bid'a sai da hankalinsa ya tashi balla tafsirin jalalaini ya na ɗaya tafsirin wanda yake abin nan tafsirin sawi sawi cewa shi sa'i sawi ya ce wai bin hadisin manzan Allah yana iya kawo mutum yana kai mutum zuwa kafirci in ka ga yadda yayin zafi yi raddin matsala din garin Kano yadda ka san kamar zai kone misali to kaga wannan mutumin yana da kurakuran shi kamar yadda muka faɗa mutum da shi shi za ta saffata umuran nas lam tulfi imra'an hazal kamala faktafa hakka rasulullahi sayyidul wara har haza wallahi kamala faktafa idan ka binciki al'amarin mutane ba za ka taɓa ganin mutumin da ya tattaro kamala wanda ba shi da kurakurai ba amma kawai daga mutum ya yi kuskure kawai zai a jingina zuwa ga bid'a daga mutum ya yi kuskure sai a jingina shi zuwa ga wannan mummunan kungiya ikhwanul muslimin eh haka ga wannan ba haka bane in haka ne wane ne zai sha man zallazi la husna faqat man zallazi ma sa'a man zallazi ma sa'a wane ne da kaba kurakurai ba wane ne wanda bai taɓa yin kurakurai ba wane ne yake da ainihin husuna kawai duka gaba ɗaya cikin al'amarin shi babu ta saboda haka irin wa'annan samari da awa salafiya babu ruwanta da irin wa'annan samari ba da awa salafiya bane wallahi duk da suna kira kan salafiya wannan fikira ba fikira bane na salafiya wallahi fikira ne ya fi kama da fikira na addadiya ina fata gano wannan saboda haka wannan malami abin da ya faɗa kan maulidi ba ma tare da shi amma kuma mu muna yaban shi akan kokarin da ya yi ma sunna a Kano muna yaban shi akan yanda ya kokari babu wani malami wanda za a ce ya sauke sai hawo sitta gaba ɗaya a Najeriya sai shi kawo ko wannan abu ne wanda ya kamata a yabe shi akai kurakuren shi kuma Allah ya gafarta mai kurakuren shi eh na'am eh نعم wa alaikum ai su wa'annan in ka aikata shari in ka aikata kura kuskure guda daya to za su mai da shi dubu ne su haka suke yi in ka aikata kuskure daya ka za su yi ta dubu ta wannan kuskuren sai su kara mai girma haka aka yaran suke yi kuma duk gidda a wanda ka daɗe ka daɗe kana kariya ga sunna sai ka ɗan yi kuskure guda ɗaya to wannan kuskure guda ɗaya kamar ya zama shirka ne ya rusa ma dukan alkhairinka in ka ga sun yabe ka ba sun baka kariya wa wa'annan samari kana cikin su ne in kana cikin sun kware wajen bada uzuri sun kware wajen bada uzuri wane ai kaza kaza fata wanda ya bayar ne. ina fata gane idan suna son ka za su baka kariya yasa akwai wani kariyar da naji suna ba wani bawan Allah bawan Allah saboda suna san shi inda ba na tunani yana tare da su mi'a filmi'a, ba na tunani gaskiya a gane ina mai kyakkyawan zato cewa kawai wani alaƙa ne ya haɗa su misali to wani malami tila suna san shi to duk sanda ya bada fatawa irin namu sun ta ƙoƙarin kariya in mu muka bada wannan fatawa za su tashi tsaye su ce yan mu mumayya ne yan kaza ne yan kaza ne kaga da muka bada fatawa akan Sheikh Jafar da Sheikh Albani cewa ba mu yadda a kira su yan biri'a ba sai dai suna da kurakuran su an gane nan take suka dira akan mu suka yi kwai suka kyankyashe mu yan mu mai ani mu mun zo mun ce mu muna kara bada kariya ga yan bid'a duk mai kariya ga dan bid'a shi ba dan bid'a ne to sai ga wannan bawan Allah da suke son shi wanda nake ba na tunanin yana tare da su su dai suna rabewa da shi dan su cimma su suna rabewa da shi don su cimma burinsu sai ga shi shi ma ya faɗi magana irin namu ya ba shek jafar kariya ya ba kaza to shi ke na kawai sai ga shi nan sun buɗe ba ai kaza kaza ai dama ana samun saɓani tsakanin salafiyin ai ana samun saɓani wani a wajen wata adil ana samun saɓani to yanzu ga shi wasu daga cikin sun ce ma sun yi farin cikin rasuwan dr amur bamba dan biriya ne ya rasu ina ba gane to sai kuma ga shi an samu wanda suke so din wanda ba na tunanin yana tare da su kamar yadda na faɗa yawwa su sun raɓe da shi don su cimma burinsa cimma burinsu to shi ɗin nan da ya zo yana yaban ainihin dr ahmad bamba saboda irin kokarin da ya yi to su kuma suna jin haushin wannan abin da yake faɗa sai ga shi wani bawan allah yana ta bada kariya a cikinsu cewa irin wannan al'amari ainihin hangen nesa ne kaza kaza kaza kaza abinda wani ya hanga wani bai hanga ba ciki da ya hango wasu abubuwa ne na kaza kaza in dai in dai har suna son ka za su wanke ka tas in kuma suna kin ka to duk darajanka sai sun zama da daraja to wannan shi sa nake cewa wannan suna da kyakkyawa daga cikin kyakkyawan misali na ainihin yan hizbiya wallahi kungiya ce wallahi suna da kungiya in kana son zaman lafiya ka ka a zage ka ka shiga cikin da'irinsu ka tsira in ko har ka fita daga su duk salafiyar ka wallahi sai sun zage ka su ba su damu da kayi riko da salafiya ba a abin da ya dame su ka shiga cikin su ka musu mubaya'a in dai ka musu mubaya'a za su ringa neman kowane irin uzuri na baka kariya in baka yi musu mubaya'a ba duk halin da kasance a ciki za su maka raddi kuma raddi na cin mutunci da wulakanci ina ba zan gane wannan saka wa'annan wato za ka cewa su fikirar wannan fikira tasu ba fikira ba ce ta adalci kwata-kwata ba su da adalci shi ko mai jarwar adil inda gaske mai jarwar adil ne ya kamata ya zamanto mai adalci komai ya zamanto akwai daga cikin malamai na hadisi wanda ban shi ma ya jarha ma'aibin shi an tambaye shi to kana ta jarha mutane me zaka ce kan mahaifinka Ya ce ku tambi wani me zaka ce kan mahaifinka da ya ga zama kace to mahaifina yana da rauni mahaifina yana da rauni kaza kaza kaza ya fito ya faɗi gaskiya misali to kaga wannan shine adalci mai jarwa ba baya zuwa ya kyala wannan ya kyala wannan saboda ana tare su a wajen su in kana so ka sha ka shiga cikin su in ka shiga cikin su ka sha duk laifin ka ka sha in kuma kana waje duk kirkin ka baka sha ba wa iyaz billah to wa'annan su ake jingina su zuwa ga shekarabi in ka je a Najeriya ana cewa akwai yan madafila, to wa'annan ake kokarin a jingina ma shekarabi alhali da awon shekarabi yayi gabas wa'annan sun yamma wa iyaz billah hmm. insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk